karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai nan da karfe shida agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a kamar da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a yau 31 ga watan janairu faransa ke kammala aikin kwashe dakarunta kusan 1000 da kasar chadi za ku ji kuma cewa majalisar sojin burkina faso ta sanar da samun nasarar dakile wani hari a jiya alhamis a jawabin da ya gabatar a yayin da ake kokarin tsamo gawakin mutane 67 da suka mutu biyu bayan taho gama da wani jirgin fasinja yayi da jirgin yaki mai saukan wangulu a birnin washington shugaban amurka ya zargi gwamnatocin baya na jam'iyyar democrats sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da wannan labari na kasar chadi kamar yadda aka ji da farko a yau 31 ga watan janairu faransa ke kammala aikin kwashe dakarunta kusan dubu daya daga chadi bayan share fiye da shekaru 60 a wannan kasa janar pascal yani shine babban kwamandan rundunar sojan faransa a nahiyar afirka ga kuma abin da ya shaida umar sani dangane da wannan janyewar À l'heure où je vous parle, il n'y a plus de militaires français au Tchad. a wannan lokacin da nake magana da ku babu sojan faransa ɗaya da ya rage a cadi kowane bangare ya amince a gudanar da janyewar a tsare cikin tsauraran matakai tare da takwarorinmu na cadi a nan zai yi amfani da damar domin yin jijina ta musamman game da yadda tsarin ke wakana ba tare da an fuskanci cikas ko guda ba batun janye dakarun faransa daga afirka ya faro tun a watan oktoban shekarar 2022 wato nan da shekaru uku mun sani da jimawa cewa ya kamata a yi gyara da sake fasalin alakar mu da afirka abun bai zo mana da wani mamaki ko kuma mu ji haushi ba abu ne da aka tsara tun da jimawa kawai an yi gaggawa aiwatar da shi ne a siyasance saboda haka ba ma da wani zaɓin da ya wuce mu biyayya ga tsarin domin sake fasalin aikin dakarunmu mun lura cewa salon da muke amfani da shi a hulɗar mu ta soji abu ne da aka gada tun zamanin mulkin mallaka saboda haka ya zama dole a sauya shi fasar kalaman janar pascal iyani kenan babban kwamandan rundunar sojin faransa a nahiyar afirka a najeriya alkalan kotun ɗaukaka ƙara mai mutane uku ƙarshen jagorancin mai shari'a ahmad barka a alhamis sun yi watsi da karar da ƙungiyar ta ipop ta shigar tare da tabbatar da haramcin da aka sanya wa wannan ƙungiya tun da farko dai lauyan kungiyar shukuma shuku ume ya bukaci kwamitin da ya soke hukuncin da wata babbar kotun tarayya karkashin jagorancin mishara abdu kafarati ya yanke a watan satumba shekarar 2017 inda ta amince da haramta wa kungiyar da kuma kallon kungiyar a matsayin kungiyar ta'addanci sai dai lauya daga ma'aikatar shari'a ta tarayya oilade kolesho ya bukaci kotun ɗaukar kara da ta yi watsi da ɗaukaka karar saboda rashin cancanta muna ne najeriya inda 'yan ta'adda a jihar zamfara ke ci gaba da kai wa mazauna yankuna daban-daban hari diddikwa yadda dakarun najeriya ke fatattakar su harin baya-bayan nan da suka kai akwai na garin shinkafi da kuma wani da suka kai a ƙauyen shanawa na karamar hukumar ta shinkafi inda suka buɗe wa mutane wuta a yayin da suke sallah a masallaci faruk muhammad yabo ya aiko mana da wannan rahoto duk da yadda sojin najeriya ke bayyana samun nasara akan 'yan ta'adda a jihar zamfara mazauna ƙauyukan da dama na nuna yadda 'yan ta'addan ke musu sare ka noƙe na baya bayan nan dai shine harin da suka kai a ƙauyen shanawa na ƙaramin hukumar mulkin shinkafi inda shaidun gani da ido suka tabbatar da cewar 'yan ta'addan sun buɗawa masallata wuta a tsakiyar sallar isha ana cikin sallar isha'i masallacin mata suka je an kammala sallar isha'i wasu saura ba su da kammalawa ba suka buɗe wuta suka tattara mutane za su je da su daji a cikin mutanen suka tattara suka baje kowa watsi daga wurin a ƙarshe dai Allah ya kaddari mutum ɗaya ne aka samu nasarar tafiya da shi suka halbe mutum hudu yanzu haka suna asibiti. Sa'o'i kalilan da harin na shanawa kasam sai ga su kuma a garin shinkafi kamar yadda wannan malami yake cewa. Kuma cikin dare jiya barayin sun sake dawowa cikin garin cikin garin shinkafi sandan sun ɗauki wasu mutane kuma. To sai dai duk da haka rundunar sojin Najeriya na ci gaba da bayyana ƙara samun nasara akan 'yan ta'adda. da yanzu haka aka ce jigon su bello turji na ɓuya a cikin kogo litinar karin abubakar abdullahi shine mai magana da yawon rundunar sojin najeriya ya kuma ce duk ƙoƙarin da suke yi su min taɓe ne a wannan aiki aiki ne na sharan fage kuma har yanzu ana ci gaba kuma ana samun nasarori sosai a wannan aiki da muke gabatarwa. Ko a kwanan nan ma jami'an tsaron Najeriya sun kama wasu tarin makaman 'yan ta'adda tare da kashe wasu daga cikinsu. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. a gashika na garin shehu majalisar sojin burkina faso ta sanar da samun nasar da hakile wani hari a jiya alhamis a birnin jibo da ke arewacin kasar inda wasu kungiyoyi masu dauke da makamai suka nemi yi wa garin kawanya kamar yadda wasu majiyoyi na yankin da jami'an tsaro suka shaida kamfanin dillancin labaran faransa da sanhin safiyar jiya ne wasu mutane da dama dauke da makamai suka yi kokarin shiga cikin birnin kafin daga bisani a fitattake su kamar yadda mazaunin garin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa hukumar lafiya ta duniya who kenan ta ce jamhuriyar niger ta zama ƙasa ta farko a afirka da ta kawo ƙarshen cutar dundumi wacce ita ce cuta ta biyu da ke haifar da makanta a duniya ka misali ya haɗa mana rahoto a kai hukumar ta who ta ce niger ce ƙasa ta biyar a duniya kuma ta ɗaya a nahiyar afirka da ta samu nasarar daƙile cutar wacce kudan tsando ke yaɗawa Nijar da ta cimma wannan nasarar ce sakamakon yadda aka dakile yaduwar cutar ta dindimi daga kashi 60 zuwa kashi 0.2 WHO ta ce babban abin da ya baiwa Nijar damar samun wannan nasara shine yadda ta haɗa kai da hukumar da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu tsakanin shekara 1976 zuwa shekara 1989 Nijar da sauran kasashen yammacin Afirka sun gudanar da wani shiri ƙarƙashin jagorancin WHO ta hanyar amfani da maganin kashe ƙwari domin daƙile yaduwar cutar sannan a tsakanin shekarar 2008 zuwa 2019 a rarrabawa jama'a magunguna don daƙile yaduwar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Ghebreyesus ya yaba wa kasar bisa namijin ƙoƙarin da ta yi wajen raba al'ummarta da wannan balahirar cuta da ke haifar da tsangwama a cikin jama'a ƙasashe matalauta. wannan ne dai karo na biyu da Nijar ke kawar da cutar da ake ɗauka a tafki da kuma rafuka ganin a shekarar 2013 ta kawar da cutar kunkunu. A gaida ka misali. ministan harkokin wajen faransa jean noel baro ya isa kigali fadar gwamnatin rwanda bayan da ya kai irin wannan ziyara a birnin kinshasa na kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo ya na ɗauke da ƙarin bayani Wannan dai ziyara ce da kusan ana iya cewa ta bazata da ministan harkokin wajen Faransa ya kai don ganawa da mahukuntan kasashen biyu da ke fama da rikici tun bayan da 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda suka kwace birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ministan jean noel barot ya fara yada zanko ne a birnin kinshasa inda aka tsara ganawa tsakaninsa da shugaba felix shekedi a yunkurin da faransa ke yi domin ganin cewa an samu tsagaita wuta a wannan rikici da ke wakana a gabashin congo bayan ganawa da shekedi a birnin kinshasa ne ministan da ke dauke da sakon shugaba emmanuel macron ya zarce zuwa kigali inda ya tattauna da shugaba paul kagame kuma a cewar bayanai ministan harkokin wajen ya buƙaci rwanda ta gaggauta janye dakarunta daga gabashin congo wannan yunkuri na faransa na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan tawayen m23 ke ci gaba da shimfiɗa ƙarfin ikonsu a birnin goma da sauran garuruwan da ke lardin arewacin kivu tare da yin barazanar ƙaddamar da farmaki akan birnin kinshasa fadar gwamnatin ƙasar hukumomin kasar uganda a jiya alhamis sun sanar da bullar cutar ebola mai saurin kisa a kampala babban birnin kasar inda cutar ta kashe majinyaci asibiti daya an tabbatar da bullar cutar da aka yi wa sunan ebola ta sudan a kampala bayan da wasu dakunan gwaje-gwaje na kasa guda uku suka tabbatar da haka a jawabin da ya gabatar a yayin da ake kokarin tsamo gawakin mutane 67 da suka mutu biyu bayan taho mu gama da wani jirgin fasinja da jirgin yaki mai saukar angulu a birnin washington shugaban amurka donald trump ya zargi gwamnatocin baya na jam'iyyar democrat ga fasara kaɗan daga cikin jawabin nasa Ba mu da masaniya akan abin da ya haddasa wannan hatsari, amma kuma akwai abin da muke tunani da kuma yadda muke ji. kuma za mu yi riko da su a haka na sha gani a shekarun baya a duk lokacin da wani abu irin wannan ya auku sai a kaddamar da bincike kuma idan aka yi haka sai bayan shekaru uku za a ji sakamako ina ganin ba haka za mu yi ba za mu yi bincike akan yadda aka yi irin wannan bala'i ya faru kuma za mu tabbatar da cewa wani abu makamancin haka bai sake faruwa ba ina ɗaukar batun kariya da muhimmanci amma gwamnatin obama da ta biden da jam'iyyar democrat suna fifita manufofi kuma suna siyasantar da lamari zuwa wani mataki da ba a taɓa gani ba manufofinsu babu kyau kuma siyasarsu ta fi muni And their politics was even fassara kalaman shugaban amurka kenan donald trump karfe bakwai da mintuna goma cikakke lokaci na sauraron labaran wasanni muna tare da Shamsiya runa Shamsiya barkar shigowa. Barka da aiki Abdullahi. Da ina za mu soma wa. Za mu soma da batun Europa League. Mhm. Wato ka san an kammala zagayen karshe na rukuni rukuni a kasashen kofin Europa League. Kuma a karshe dai kungiyoyi sun san makomar su zuwa mataki na gaba ko a kasan Ko ni na karba kati na ai. <laughs> To nasarar da Manchester United ta samu akan FC SB da ci biyu da mhm. nema na nufin ita ma ta samu nasarar tsallakawa a wasan sannan mataki na gaba ba yawa sai tota wadda take fama da matsalar jinyar yan wasa da ta doke elfsburg da ci uku babu ko daya sannan rangers ta lalasa union san gilu da ci biyu da daya wato dai duka waɗannan kungiyoyi sun riga sun san su to abdullahi waɗanda suka tsallaka zagayen yan sha shida akwai lazio atletico bilbao mhm. manchester united tottenham frankfurt lyon olympiacos da kuma rangers waɗanda kuma za su fafata wasan share fage akwai bodo glimt anderlecht ajax ajax real sociedad galatasaray roma su victoria porto union sengilu mm -hmm. az alkamar paok da kuma 20 sai baci waɗanda kuma aka yi wato wajarar da su su ne su braga irin su beshiktas makabi tel aviv ta isra'ila kenan slavia prek malmos rigas su dinamo kif ta ukraine eh, kenan akwai nice karabag da dai sauransu to manchester united ko tottenham za su fafata da az alkamar a zagayen yan sha shida ko real society yayin da wato ko dai ta fafata da real society ko galatasaray ana eh, ta hasashe masu hasashen kuma na ganin cewa waɗannan kungiyoyi akwai kasan wasan zagayen ah, fitowa daga rukuni na gasar zakarin turai shi ma dai ya ba da mamaki to kusan wannan gasa ta europa league rangers ana ganin za ta kara ko dai da 20 ko ko fenerbahce ko bodo glimt ko anderlecht ah, to wannan jadawali dai za a tabbatar da shi ne a ranar shida zuwa sha uku ga watan maris kenan mhm. sai dai wani labari da ake wato aka fi mayar da hankali akai shi ne mhm. ana ganin kamar abokan hamayya na italiya mhm. wato lazio da roma akwai yiwuwar za su haɗe da juna a zagayen yan shashi da kenan karan batta kenan zasu yi to ah, bari mu dan tabo batun hada-hadar yan wasa wato dan wasan gaban paris saint germain da spain marco asensio mai shekaru 29 bayan bayanai sun ce na ɗaya daga cikin 'yan wasan da Aston Villa ke sha'awar saya kafin rufe kasuwar musayar 'yan eh, wasa. ka san a daren yau ne za a rufe kasuwar musaya ta watan Janairu. To dan wasan gaba na Ingila Oli Watkins zai kasance wato kusan ya kasance ma a shirye mhm. yake abin da bayanai ke cewa na komawa Arsenal a wannan watan. Sai dai Aston Villa ta kudura aniyar ci gaba da rike dan wasan mai shekaru 29 wato dai bata gama ah, gumurzu ah, ah, da gumunsa ba. waɗannan 'yan wasa to shamsi haruna a gaishe ki ina godiya sosai daga nan sashen hausa na radio faransa international rafi kamar yadda aka saba a duk juma'a a yau ma mun tattauna da sagir kano sale sksk na editan aminiya da ake wallafa a najeriya don jin wasu daga cikin muhimman labaran da jaridar take ɗauke da su ga kuma tattauna tasu da nura ado suleiman a babban labarin labarinmu takensa yadda kano ta koma dandalin 'yan tiktok bayan hisba ta daina kame wannan labari ya mai da hankali ne kan yadda 'yan tiktok ke ta tururuwar zuwa jihar kano tun daga lokacin da hisba ta sanar cewa za ta mai da hankali kan yin wa'azi maimakon ayyukan sintiri da take na kamen operation kau da badala sannan muna da labari kan yadda ake ta wasan buya tsakanin 'yan gudun hijira da suka baro jihohin zamfara da katsina saboda matsalar 'yan bindiga suka tau neman mafaka a abuja amma kuma aka kare ana ta wasan buya tsakanin su da jami'an tsaro a abuja to sai kuma muna da labarin a wani katafaren asibiti mai gado ɗari da aka shafe shekara goma sha shida ana aikin gina sha jihar kaduna amma har yanzu bai kammalu ba an fara aikin wani asibiti ina ji tun zamanin tsohon gwamnan jihar kaduna da ya zama mataimakin shugaban kasa to muhammad namad sambo ana so a ga tafiyar hawainiya sai <laughs> to to wannan ina ji sai dai ma a ce tafiyar dodon kodo wannan kam to lalle ne kam <laughs> to sai kuma gaskiyar magana kan batun kashe wato kasar gumin dan ta'addan nan bello turji to akwai gaskiyan batushin an kashe shi in an kashe shi waye ya kashe shi hmm. in kuma ba a kashe shi ba ina aka kwana hmm. to sai kuma dambaruwar taron alkur'ani hmm. da ake ta cece kuce a kai a najeriya akwai kuma wato yadda farashin citta ya eh, tashin goron zabo inda ake sai da buhu guda na ɗanyar citta a kan naira dubu ɗari biyar da hamsin. Dubu ɗari biyar? Dubu ɗari biyar har da hamsin. A yau ni yana ji sai ce arzikinsa ma yana citta. <laughs> to kuma wannan na zuwa ne bayan kuma asara da su manoman cittan suka yi a baya hmm. to kuma wannan karan kuma sai wato abin ya zo ga irin wannan tashin goron zabin da citta ta yi. To bari mu tsallaka kasashen ƙetare. Mm, a nan Afirka ficewar kasashen nan uku Nijar da Mali da Burkina Faso daga tarayyar ECOWAS to wani tasiri zai yi wa kungiyar ta ECOWAS shin akwai tasiri ko kuma babu tasiri kyakkyawa ne ko kuma mummunan tasiri. To akwai bangaren al'ajabi? Bangaren al'ajabi muna da labarin wasu ma'aurata ne su kuma mata da miji amma sau goma sha biyu aure tsakanin na mutuwa. To wannan a wani yanki suke? <laughs> Shi ne tambayar farko. Wani abin da dama eh, wani abin sai da ba. Eh, <laughs> to sannan kuma muna da labari kifin nan nau'in shark. To shi kuma shi ne yara aka yi kaje a ce an tsinci shark a gida. To dai shark ne dai ya fusata ko kuma ya aka yi ya yin tsalle daka tsalle ya rusa rufin wani gini. Ga dukkan ah. alamun gidan da yana <laughs> ko da yake aji ko a yana gidan yake. <laughs> Kwarai kuwa. A eh, bangaren wasanni kasuwar wato cinikin 'yan wasa to akwai inda aka kwana ɗayan da ake kokarin rufe wannan kasuwa ta wato hada-hadar 'yan wasa da kuma wasanni da wato za su ɗau hankali matuƙa a wannan wato yadda aka yi rabon rukuni ɗin. To madallan Nura Ado Suleiman a gaishe ka ana kiran wani abu gumurzu.